الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقاطع لتبتع الله صلاة يتسيتي بأمس لتبتع محمد صلى الله عليه وآله وسلم yinan شافوا قوي جيبوا gibe gube yin ta goye gube ce zulhijja 1435 ladin daidai ba tsafo guwa benin ya tsaguwa ce oktoba 2014 ya kalenda miladiya ne ya ci gaba da katun daga littafin aqidatul imam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala ne ga risalatun ila al qasimina ne kafiye ni ci man ga wa umir bi haudi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi aradati bi aradati ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal aniyatuhu adadu nujumi as-sama man shariba minhu sharbatan la yazma'u ba'daha abadan wa uminu bi wa uminu bi anna as-sirata mansubun ala shafiri jahannam ya bihi an-nasu ala qadri a'malihim وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافئ وأول مشفع ولا ينكر الشفاعة إلا أهل البدع والضلال ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين wọ́wọ́ mini bí annal jannata wa nára makuluka ta ni wa annahu ma alyawma mawjuda ta ni wa ma layafniya ne wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yawma alqiyamati kama yarawna alqamara laylatal badri la yudammuna fi ru'yati wa aminu bi anna nabiyyana muhammadan sallallahu sallam wa min bi anana biyana muhamadan sall alah salama ƙartamun na biyina wajen da gaya kabar duna wal murtali na walayen sai imanu abudun hatta yiwu min a biro salo ta fi waya shahadar da na buwa ta fi da uminu gamiyi da imani na imani jiminai ake dambo bu bi na nabiyina muhamadan. bai dubaya nabi sallallahu alaihi wasallami ke da gaskiyo na bi arasatil qiyamati fi liyal qiyam ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban nufu boku ganwanwa wa ahla min al-asali umma magafu aniyatuhu adadu nujumi samai evuji ka kofu na ga tonu ya alkausara wancan fufu alkiyami na wani adadin tsangi na don sama wana man shariba mini sharbatan na rufiya kwajini na lam yazma ba da ha abadan wa kara wani wasu muba man gawa uwa mini bi an sirata mai da imani ke da mansubun ala shafiri jahannam wula ta ci bandara ta ce na jahannama wana ya murru biyin nasu ya ga jagugan ala kadiri a malin gurgudu ne tuwon shi wa umini bi shafa'ati nabi majima ne bi gwata ya nabi muhammadu sallami wa annahu awwalu shafi'in ke zama farin na makagwata nan ga nabi muhammadu wa awwalu mushaffa'in nga ke yi zama fari na jinzini a dutan gwanon wala yankiru shafa'ata e ma dabo na ganwar ji in karu yin gwatan ya nabi muhammadu na illa alul bidai sai yan bidiya shi wadda lalibi zai jagi ne walakin na ha a mai gwata wuce la ta kunuwa ji faruwa illa min ba izini sai bayanatu ya ci ga izini ji warrida ceci ma ke yarda jinan kama kala ta. kyan da ceci za su naga wala ya shafa'u na illa limanil tawa a tangwaya za sai zai ceci ajin yarda biyinan wa kala ta'ala ceci za su naga man zalladi ya shafa'u inda hu illa bi iznihi da dabbo na tangwaye bayan ceci na sai bi izini ya ceci wa kala ta'ala ceci za su naga kan min malakin fi samawaci la tuguni shafa'atukum shay'a goki goki min ne malaika ne idan sama wani egwa tanwa ku kyayin illa min badi an ya azana Allah sai ya na tsaye ci ga izini yanin liman ya sha ya zane ga bune wayar da wata ke da jina wa wallahi yarda tsaye ci ma ji yarda illa illa tauhid sai tauhidi wallahi azanu illa li ahlihi amma ji izini ya zagun tanwa sai zane ibe tauhidi na wa amma mushrikuna amma mushriki shi falaysa lahum min ash-shafa'ati nasibun adira bondoro yan wata kama qala ta'ala kam da cocin latin ga fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina e gwatan ya zai ja tan gwanan waji mushriki jan amfani wa uminu bi anna al-jannata ni bi iman kidi al-jannah والنار بان مخلوقتان علي توجاني ali tujani wa annahum al-yawm kuma ene bi aljanna yinan mawjudata ni widabu wa mu'minina mai da imani kiri hakika mu'mini shi ya rauna rabbahum ali ce chaye bi abusarin biyayi yawmal qiyamati fa kama ya raunar kamara kin ele eh, tsayina lai ko lailatul badri ya she baduri na la yudamu na fi ruyati a ti bafin a waya wa uminu mima imani jin bi anna nabiyya na kidi a nabi muhammadu sallallahu khatamun nabiyina nga ya nabi ya zumago wal mursalina nga mai tuci ya zumago wala yasihu imanu abdin wujiye imani ma tazwa hatta yumina bi risalatihi sai nga imani jin da sako boya nabi muhammadu sallallahu waya shahada bi nubuwati ma ke yayi rijin da annabci boya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da baka kafin yau ko man gawa umini bi haudi nabiyina mi ji ima ji bi haudi ya nabi sallami bi arasatil qiyamati yana filin alkiyami ko mm. ma hu ashaddu bayadan min al-laban nufu boku ganwanwa wa ahla al-asal kuma maga efu aniyatuhu adadu nujumi sama'i ebuwan na ɗebu a ci ga hatu suna waya da dai tsan gina ɗe sama wani man shariba mini sharbatan da na ga fiye kogin nina lam ma ba da ha abadan wa kara wani wasu mubuwa na wani lawa gan alusun na ja imani ji da alkausarai ce ci ga alaya ni bisa sallan fuhal kiyami ina a na kalkawasar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ya alkotara layawe sai ji salatu ya ce ce yawe ọmọ fi wa gafara bi ce ci man shiga ga ya ciye alhaudu bi alkausari ade gai da buga alhaudi filiya alkiyami amma alkausar aljanna bugu amma kanu ya alhaudo daga alkausar abu wa jikiyo wacce ya biyo don wacce maga agu babun yiwu ɗagun ko amma ya fi alkiyami nuwa waza shi da iyaka aka? ci alugu ya fi da mini abu mu ya fi alkiyami wuce ma a nabi sa sallam da alhaudu na anabi sa sallam fe ja alhaudu wuce nu eduba ne sa ja je nu to fi fo alkiyami na anabi ga hu shahar e panwi za da tsani wa hu shahar e pegu ye za da tsani ma nu na fi bona a shaddu min al laban in jimbo ku ga nono nuwan wuce ma min al-asal umma magayfu man shariba minu sharbata na nagu fiye kogin nina lam ma ba da ha abada wa kara wani wai biya wa kara wani wabiya amma nole nuwan wuya alhaudu wuce bai ma adadi ya wani gbebo a ci gato fina adadi bai suyi adadi bai sayi tsangi na ƙesa sama wani amma adadi ya da ngala yin bidiya shige biye a fela hanyar annabi ta ga ummati ummati al'ume mishiyoni al'ume mishiyoni malaika ta ga innaka ta diri ma ahdathu ba'daka wabe na zane yi tsaye su mo bona badalu wa gayyaru ajaban ajiye ban a fanke sunna lugwa wa liga babon nan na lauga bidiya je danja kama mini danja ya bidiyo e zaga ibada jin bidiya ma ganda ibada wucin wuce ya ci agwa allazina dalla sayuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a zane tun je lo ya tan wata ya mai liga tu girki ayo ne bana daga su ko na su ku dilada mini dan je bidiyo zando na ga ji bidiya nan ashhadu anna muhammadar rasulullah yabu waji yabo na ne bayan A dini ma gumiya ni ya aliyau ma akmaltu lakum dinakum ina ne addini gumiya ye wa atmamtu alaikum ni ma ni malada yazo baye wa raditu lakum islam dina amma da ne da sabi da yasu ne ga na la gumiya ba ne jin bidiya egin wejin kullu muhdathatin bid'a yando na tabi na ji ne wani bid'u yo wa kullu bid'atin dalala bid'a bata ma egin yo shi je ji bid'a nan e ma luma ne diga gire gire ibn sunne la zaji gun bid'a mai e gaza gire gire ebogo sunna wani la zaji ra mai tsoci bijiya man wala da kiya bi ramin so yace wallahi yazaluna muktalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqakum idza e ja'akum kiyaba a fele ba a fele doji ba a fele gaskiya ba a fe kiya da gaskiya boye tunyan mu inda gwaze yi so yace ga guyana ga bala daga ahlus sunnati wal jamaa ya bulu ga sunna ladai lagu wa ahlul bid'ati wal furqa in bidiya shi bai zai shiga kirkiri ne mini danja bai masiba yin bidiya bidiya waga jin bidiya wace zai lo bidiya wọn ji laifi o kawai ya to zai shiga lami tuwa ya tiye bidiya wuce ni wafe je laifiya ya amilu na auzarahun a ga laifiya ala, gan bai laifiya zai shiga ke lami tuwa ne man sanna sunnatan sayyi'a sanin ga tsaye daidai na fa'alayi rale fi wa ta ci uboye daidai na jina wa wiziru man amila biya da laifin ya zai ke lufin biyu zumu wani ga malamai suna jajin a gan la'anta kuna tabi'an filhaki ko wallo feza ne lami tu gaskiya nan amma zuma bo wadda wace lami tu ne gaskiya nan khairu min an takuna rasan fil batili wuje alkhairi gano ga ce sha mai she jeje nan mana zare lami tu suna su yi makanta nan wuje alkhairi ga zare da shi zuwa mai nushi zuwa ne a kira jeje nan ba kibo ga shi zuwa jeje

ga ewuga ga ko sufi kawai ya gamu omo ga lewu ga shi a kawai ya gamu ko to a kai da ya murji'a na shiga imani biya ko imani kya ko a ga tun da mini ya imani buwa ana a ki da ya bidiya mutu imo ya bane musulunci a cikin ma a ya fi agaci ɓata yi kafiri soja ɓata yi kafiri polisi ɓata yi kafiri ko wa mm. shayara ɓata yi kafiri ko wa di sallaye juma ya ko zai yi fi di sallaye juma ko zoke da ce musulmi ga wa kuma ko wani fitina a kiran hawari jeji na kiran bidiya ga mutum imo kai da ga yi ga sun nuro mujan da akidan alulbidai ne kenan ebogo alulibidai a denu ya alhaudun na fi fuhali kiyamiya Allah kiyaye mu gawa umin bi anna sirata mai da imani kidan bandara siran mansubun ala shafiri jahannama aulata bandara wula ta ne ya ji anin mana tsiranga yi bandara ya ji wuji ke bandara ta ke ji annamu ya murru biyin nasu ala kadiri amali ya da jagu bandara ya tsiranga gurgudu ya tuwa kin ne lawuwa asiratu zandu ga adogogin na ce ce wa in minkum illa wariduha adeza da ta cewa su gaji wurudu ke wurudu babu wagada zuwa bayani fi yi zahil ƙur'ani bil ƙur'ani ya mummi lamini shinkiti wa gawe ga mandoci ga fassara yin wa in minkum illa babu na ɓata sai zandoro ga danin ɓata sai zandoro a danin amma zai ji gaibe imani na ina kwa da zai ji fasara cin ganin ba ta yi zano ga adanin amma zai ji gaibe imani na ina kwa da zai ji fasara yawan yi mikumila lawari da wani nan a ga ngala karbi burwa ya wuce sokun sun manu na jillazi na takau ne dai da sai kuna yi ci gaza wuce gagwa wa nazaru zalimi na fi hajisiya ci ga zalimi lugwa kibo a shato zai ji ita na su a gadon kwaci kwazo hadi zai ji fasara ni kuyo ko amma da mai tafsir ne jira ah, fasara yawa in minkum illa waliduha fa sai sai ga dami sunye nan ne ya da enemi fun ama zeji ga zeji de dai imani a nan a ga zafi buwa amma zeji de dai imani na zafi buwa a da mana ji fasara ni nan a ga kila ya ci jin warada babu fasara na hannu wai ni kuma lawari biyo a ga fallon ma warada ma a madiyana mm. a ka kuna nabi musa alayhi salam utun wani sun yakin ya madiyana a ga wani buwa a da manna jin fasara ci nan a ci da manna jin fasara ga a ayayen wa in minkum illa wariduha waje ya fasaro yi gaza ndoro a dana fasaro dai ba sai za da tace ba su ga da bandara su rango gani na maguta ku kai ji fahimtun ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga kaf anabi za sallam in gangan etiya bandara siratu hadisi ya ta tahillatul qasami ga zaga su shahidi wa lona illa ta tahillatul qasam aw kama ya ta tahillatul qasam wuce kutina kutiya wa in minkum illa wariduha doro mine bo su ga da bandara siratu ɗaruwa ku zan da ci agwaga ke sama jinin zan da ci agwaga kefe kudin zan da ci agwaga ke dokufe lacinin zan da ci agwaga ke refe bicinin zan da ci afe dazada zan da ci afe koko zan da ci afe gbagba zan ci ga zagungo zan ci ga gagwa waga madarijin salikin ibn qayyim ugan kemine da ya daga takman da rasira ce wa wayi kemina so ko ga yi wai jo wace yi nan kemina ko wa gami so ko ga sari'u ila firati min rabbikum ejiye kpankpan ye de wa gafara yin tsoye tiye ye to je fasta bi kul khairati ete jike ji ka kai tiye lulu yan

ẹbọ́gọ́ wàlẹ́ gan church ló gan yí wa dánú ti mọ̀ gáàdá gbogbo bayani mabe gasira to a danku mina sha'ar wuji jami'a giga kin wa haɗu mina saifi umarnu ga yabi ko idan maga adin wagan e za jige da bandara tsiran gwagon zango caji aske asken waki ya gai gidi zango ci aske waki wa gai so zango ci aske na wadan biyu wuci gada za ta bandara tsiran moti ya lebe wuci aske guna buwanin aske aske wagon fitilan ciko zango ci aske mu a wani fitila ba ba yau a zan ma fitila na da biyu na nga da diyaji wa mu diyaji zan gwaci wato ma adiya asken na dasa da hannu gwargwadon e imani takwallahi al'inabatu al'ikhlasu al'yakinu asidiku inkiyadu aruju ilallahi ne ga da gbe wobo da filu ta'ati da istinabul ma'asi na kemna wa da wobo ti lo tun gangani biyu na akin ga akin na agbọ kai fun ya alkiyami nga mala munafiki shi aga mumini aga inna ma mumini aga kiyo amanna aga da kuma munafiki zumu aga inna ma ku inna ma ngole e jinna bo abe jinna bo ngale fwal kiya a ja ske tete jindoci e bona da lawu mumini ji ga imani jina da so nu e bo na da jina yasa mumini ji baina wa bi imanihim mọ́mìnì yìí àti àfẹ́dàzẹ̀ yìí àti àdẹ́nibíà tó gbà lọ́tọ̀ gbà pí àtò ìgbòrò abu àmá a yìí agẹ́dàzẹ̀ ló àti àbíánù ẹbú munafinci náà jí ìjọ àti lámì tó gaskiya gbòrò ánà àti àfẹ́fẹ́ ga mọ́mìnì yìí ga ounzuru na nẹ́sẹ̀ bí súnmi kun e ka ibi tún aske mọ́mìnì bada ti ba a shawale ga aske na da ne wujin maji ku ya ci bili aske na yin na alotulo mai ya man mai kala zaratin khairan ya rahu wa mai ya man mai kala zaratin sharran ya rahu sha ga yi ma dibe sirati ga sirati da boye wa ga yi ma dibe sirati amma mini fa amfani maslaka be talbiya na wallahi ta prepare yi na is this ko ko hmm. go wuri bi fati nabi sallallahu alaihi wasallam da ma maji ya kwata hannun muhammadu sa sallami wa annahu awwalu shafi'in ngai zan fara na ka ta nan wa awwalu mushaffa'in nga mai zan fara na ke jinzi ne a gutan gwanin ko e gwata ya ne muhammadu sa sallami gaskiya wo gan ce ca gan ifa e alikiya ni gada bi a wabi anabi adam egun lutan wa ko wa ga lo ba anabi nuhu ada ba anabi nuhu wa ga lo ba anabi ibrahim ada ba anabi ibrahim wa ga lo ba anabi musa ada ba anabi musa wa galu ba nabi isa ada ba nabi isa wa galu ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga ana laha ana laha ana laha matsayin na miganwo matsayin na miganwo annabi jalu zai da ce ki ce ta gunga annabi muhammadu <coughs> ya zuciya ya annabi muhammadu ga irfa ra saka deti ta ba a gaya we washfa tu shaffa wata aji wata we na gayi wa minan laili fata hajjad bihi na filatan laka a sa'an ya ba ta karabuka makaman mahmuda Kuma ayo ta na gayi makamun mahmud na tuci gaya ne bi fa'al kiyami nan shafa'a na zandoro a jewa ne mu dubu ya dewu shafa'a ne ba tina ne bi buja ke jewu ne ngayi shafa'a yan izama fari na kayi ga dalijan nan ana wani shafi in mu shafa'in fil jannati min ga izama fari na kagwa ta yake tiye ga dalijan nan shafa'a yin taci na muhammadu buji ke wani ngai shafa'a yin abu talibin annabi a tangwaya abu talibi yin alawa daga yin na tako da shi na fiti wajen gazu yin na buhari annabi ga laula ana kun bombwa la kana fi darkil asfali minan nari wani ina ne za sanar gugin wunan shi amma shefa ya laza sha ku daga nan, a alashin alijen nan a nabi a a annabanu ci a jin nan da guruja a jin jinna da makamancinsu. su kuyo ku wale shafa'a ga guba A da shafa'atul musbata shafa'a na aji tabbatarwa na shafa'a kita aji tabbatarwa shafa'a na aji amma sai ba ya zini sakonin manzan da zai shafa winda wila biyu ne number two coci ma kya yarda jina ko illarin ba da an yazin Allah mai ya shawo wayar da number three da na ma'ake jiyar duna yi zai yi biya tauhidi na wala yashfauna manir ta zo a tan gwaza sai su ta ji da bayin ta ci ma hadisi ne ga tangwa da zan zan ji ga ibe tauhidi da gwaya abu talib ne ji sai na an ana ngon jo mu wa sai na ba ebogo a inna dina inda Allah al-islam ko wa ma yabda gara al-islam dinan fala yi kubala minu wa fila ake race min alhasirin aliyama kuma tulakun dinakun wa tunan talakun nimaci wara zitu lakun mai dajin ya gan adini musu jiga ya adini a shawa le gan baya zini soko baya yarda soko wani jiga wa fai daji bu ta jiya wali bai sheyi bai manyi gan wa bai tangwa ebon eh, nan na ga mushriki fe jama fe ga wula shifa fa wuna inda Allah dan da jiga tan gwaya ba su kubu ngolin da to shafatun man fiya shafa na anya nan waga yi shirka wace laifa to ci ba ci shafa'a jin amfaniya wa matan fahum shafa'atu shafi'in e eh, gwata zai je tan gwanan wa ji mushirki ji amfaniya ko hmm. Allah kiyaye mu wala yumkinu shafa'ata illa alul bid'i wad dalali idan doro in inkaru ya shafa'a sai in bidi abizai zai jagi no le zan lo ciji a sai gan gaskiya mu bin abluwa buje da bai shafa'a yan Mm. ko wanda su fiye na tina mm. alwa bu gadin wato mumna alwa bu wala kiru shafa illa alul bidai wa dalali zandoro a jin karo ya shafa sai en bidiya ji gazi ja gine mm. zai iya jin karo ya shafa zai iya jin karo ya shafa alai khawariji bi mutazila wa ganya ga sukun a ga wa matan fa'uhun shafa'atu shafi'in e gwata yin zai je ta gwanin wajen amfaniya na kamar tulkilin nara fakari a zai tagu zanen sagu ga lagu na wani da wuce wasu zuyani na wani wa ma'un bi kharijina minan nari zai mafi ajin daga enabuwa nassin na jiga mu ta zila rijiya jiya wacce ga daga dana ni wa zuwan kuyo ko suna yi magano fahimta gwaji na loye na aya ne gaga ya ce kafiri je ne yi ya ce musulmi je ne to kaba na gane ce da fahimta irin nan hmm. zane ja zuna buwa ne kafiri shi mushiriki shi na sha su ta ce shirka wancin ko a maji imani a maji tauhidi a nan a wuce ga na a zuwa e egwatin zai ma a tangwa na ma jiya amfani ka daga fitin aya wancin wajen cin bai ti mushiriki bai kafin ba wani sai gazo ko ma san fon shafatu ina amma zai ji bai tauhidi a ci mai bai imani amma a su ta ce to ka ba iri wani kasa ko bai fabi aya wuce Allah da nan a biya kuzu a matanwa ibn sakuga yanzu ne jiga tangwa ngayi manzan da zai shiwa inda hu illa bi izini zan zuwa tangwa ita sakuba sai bi izini ya ce ci a ne maga shafa'ati li alil kaba'iri min ummati e gwanan miya tana wiya zai jiga ilufe kaba'iri min ya al'umma ya ni wani annabi sallallahu alaihi wasallam ugan har efe fi azun emefe dukun bi alkur'anu gbe ebe na azun tangwa alkur'ani ma tangwa fo alkiyari ba shi kenan ba ka magayi zini jiyawe ganwa ya allo na wayo fi olu alijanna sa na biya biyan e wucin tangwa ga ya gada alijanna náà walakin na ha mai gwata wuce la kuni illa min badil izni wa rida sai bayan izini wa biyar da su kai ko kama kala ta da lashi wa illa liman irtada a tan wasa sai zai ce ga <coughs> jiya da biyinin man zan lazi ya shiwa inda hu illa bi iznihi a da ya na tan wa ta su kona sai bi izini ya ce ci bugoto ci ya zini ya bezo wa kala tare ta lagar kam min malaki fi samawati wal guni shafatun shai a negwa ta a kuja illa min ba da an ya zanen lawo liman ya sha sai sai ta ajiye zini ya ga na wayar da yarda cikin yarda jini wa huwa la yarda illa tauhid sai ta ajiye yarda sai bai tauhidi Wala ya zanu illa li ahlihi kuma ke ji izini ya zagan wutan wa sai zai ji bi tauhidi na wa ammal mushrikuna amma mushriki falaisa lahu min shafa'ati nasibun adira bunduru yagwata kama kala ta harakin da tuwit latin gan famatan fa'uhum shafa'atu shafi'in yagwata yadda ya tan wani wajen amfani a shawale daga babuwan na tauhidi da falala tauhidi ma amfani mm. ko mm. shirka man undegu mm. ko ebo kibo imani bai tauhidin wai lazaman lafiya bai ce ci ga allazina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum mutaduna zane ja imani ji amma la zalunci ka imani nan Allah shirka kai man zama ci ga di aminci imani hmm. bi tauhidi wa la zagangwa kadi aflahal mu'minuna mu'mini ja da falahu imani gangani bai tauhidi wala de izza wala zade zanbe wali izzatu wali rasulihi wali mu'minin sai ci bai tuci bai zai ji bai imani na ga de izza zanen imani wala zaje nasara wa adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qablihim zan ja imani jimini e bonan ce cha amalutu kirkina ce cha alkawli jigan ga zawon lafi khalifa ta kin kimbo ko <coughs> imani wa imani wọ́n lázàdí áskí imani wọ́n jẹ́ albarka Allah subhanahu wa ta'ala law anna alal qura da izaye yiji agafe amanu ayyimani ji a amake de da sun yace da na alaihi barakati ti mina sama al'adi ya ci albarka biya daga sama bito daga ki mata kila hun hmm. imani bai tauhidi hmm. imani mai lazaluwa nan kuyo ko? Hmm. imani lazaluwa nan tauhidi nawa ne da hannun zai ruku ne mafadi miliyar kano ya musulunci bu duniya ne islamu ala hamsin a musulunci tuta ce wucin ya mafari shahadatu an la ilaha illallah imani da tauhidi nawa ne da hannun fa zai ruku ne mafari mini arkanu ya imani bu ga mala annabi sallallahu alaihi ga al-imanu an tumina billah imani ga wala imano jibe sai ciyo mutilo ne kenan tauhidi ngai waga yi zaga ji dawan wa chabe nga mala na annabi tun wazu tun ngai na katati kauman ala kitab wala ba jama'an da cimin al kitab jo imma farna kai ne aisha do Allah ilaha illallah tauhidi nawa ne da nan nga ya alhasanatu ngaya tu tukirki na ga tukirki bata nan man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min in yawma idhin aminun dan ga be tauhidi uci be la ilaha illa allah na wa dena ja al khairi guna kuma ga adi amin ce fun alkiyami daga firgita hmm. tauhidi no ne da annafa ngai la salu aljanna man na akiru kalamihi la ilaha illa Allah zane ga karshu ga sai la Allah zane ga da aljanna tauhidi nawa le da nare ngai goja za to annabi ga umar ta nu qatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah har bai banu bai ga ife za faru zalika asamu minni jimam wa mu'allim la bi ake wai sabuhum gun Allah tauhidi ngai la makiri je zana wafe wani wafe ne zafu a ga ibanu ji musulmi ana mun mm. daga la la bani ga ciwin wa yabo innamal mu'minuna ikhwatu kila imanin na biyo kalimar tauhidi na nan ẹgbogbo tauhidi jiye ne zawon jiki na wazu zobe yi na amma tauhidi wa kira ƙiƙini tasiri mm. bai manyan sun na shi wọ́n máa látúnyẹ gbọ̀n káwọn fẹ́kẹ́ ẹ̀bẹ́ ìgọ́wọ̀ ìtẹ̀lẹ̀ òṣìgájọ́ kàrìjì yìí ko? alẹ́tẹ̀wò dìde àǹfààní sọ́rọ̀wì káàkàbọ̀rọ̀ àgbínzàgbẹ̀ tí ma za ta buri ke ma za mursalin in zai fi na wani yana lata kwati yana ca da shi jinin da muke wayan tauhidu akhri ju min nari zane ga je mi kala zana imani da ya na Allah wa ta ya daga ya ji namu ga lamar nuna yatul ne ga wadda kulu musulmi da na jahannaman bi ka ba ba'iril asami wata guya ne ko ya musulmi shi a bida na ebe to ya ka iril na ji na ko amma ka bi da ran a da tiya wuci bi ga wa shafi'uhum indal khuruji muhammadun da na matan waka kuna ga latiya na ga anabi muhammadu wa tahurukum fi shati'il hayawani aga ku tiya daga yanan a ci ga da narul hayati a ci ga nuwa fudago a ci a kwalo alijin ɗiganci ku wallahu yarhamuna wa iyyakum biha min ghairi gairi hawa ne da bagon ne bata yi amfani ya tauhiri shirka na molida shirka gintu zaya lawa da kula a bisa hannun maka ya mudu a ga yi lafa sai shi ba jesu ne ya tunguru na lubata ya tunguru na lubata ga jiki ga giya shirka ga zalunci daga zalunci nan inna shirka la zulmun azim le shirka zalunci wuci ko nguru a nabi je sun da ya shirka annabi ga su da ya shirka zikiya sun da biyan annabi ibrahim ya annabi sako ya khalilullahi annabin do annabi bi zuma annabi ibrahim wani daga zuri wuciya ko amma to sun annabi ibrahim ga nubu ni wa baniya an na da asnam sai ci gomi ta be gimi bai zuri ya mi galuwa ya luwa ta kuti ma a ga annabi ki akwai rukabaru annabi gan ashirku billahi wala wala fato ci baci annabi ga istani musaba almubika ta iya da gutu ba ne ji ne ya mu fara annabi ga kiyo a shirk ya lafa to ci baci ya bago shirka to ko to titan ya da na gemini wona wa shirku fa wa shirku shirka فاحذروا فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران الكافر ابن قيم وجاء بشركه تو شركان شركان شكو تو ما تشي فاغنا inna Allah la yaghfiru an shirka bi yaghfiru ma duna zalika liman yasha shirka ga da shirka jikwa da shirka titin shirkun akbar mai shirkun asgari man wace maga shirka wuta a ga shirkun akbar shirkun asgar shirkun khafi ko da wadda classification ne idan mai tawidi je tiya yi ganyen shirka wannan ta sai da su hmm. bai shirku la su mutu ji tuba ban ga aga da waya furu madu na zalika limai shaka ma gana maza ba ga ba Allah ga wasu ku Allah wasu ku mai sune ga guba a da zai shi gan ezaga tutate shirka ta tengiyo wuci majituba wa danin amma ya bata na dabiwi na wa biyazu a kila ya ci gacin a ga Allah subhanahu wa ta'ala ga inna Allah la ya gafiru an yi shirka bi ce ce fabiyar zai nga ya lafa ba tuba cina ga tun ga zanen maji shirka ta na biyu ta tangi da bugu su kwa fabiya su guji a zaɓe ta kamin ruwan ruwa da jannu na. Nci shirka ta tangi ga wurin. kuyo ko da dika asar khamiji da manwaci da fahimta irin nan mini mayan sunna shi a ti da man ba safu ba ci be a ga ya gaza ya zaga janje ta ce shirka ta tengiyo ta e fuwali ya ga da bi wọn ba su ko fadi Wani ba su ko wujen azaba a ga ake dalile yau a ga ibuna Allah subhanahu wa ta'ala gan innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna zando ne ga la fato ci bat na to ci aljanna la jan haramu a ga shirka na aya ne ga gane shirka ci kun shirka ci canja kuyo mm. a ga number 2 Allah subhanahu wa ta'ala gan law ashraku la habita anhum ma kanu yamalun aga la fasoci baki isna lubata na ga agbiya aga shirka na to abitu bata ne wuce shirka ci ko kuyo ko a to suke jiki ke la bayani abi to nan nga Sheikh Abdulrahman Nasir Sa'di Abdulrahman ibn Hassan da man dai a jiki to ibn qayyim shi a lobe na maga aljahul akwali wal ilmu inda Allah amma shirka to ta yi to ci ko wuce Mun wuja wani zunubi na ma jiye bai shirka yana wacin ga zunubi na jiye wuce bai shirka yana kawai ta tangi ga mala abulabin masuli ga gara nan ya shi kuti bayan yaci na ji sai ci a gaskiya mai ta wani gara wanda wuce kuti ba sai ci musu gama mana wale gama ne kabiru tuminal iri. amma alfu bai gairi layi shirku ta na shirku lasgaru nan ya bugo ya zuya ba to eh abdullahi masud وهو من بأن الجنة والنار مخلوقتان ni be iman gida aljanna da ne ali ta jani wa annahu mal yawma mawjudatan gubabu mu mubanin nan wa annahu ma la yafni yani inna ma zuwa aljanna ma zuwa ku yau ko bugu aljanna dabu yana dambu na man la na labe khilafan ya zijo ya mutazila ji zai ji mai ji in karo ya shafa'a nan wuce wa zijo kawariji be zijiyan be mutazila ji gabe kuyo ko fahiminu mai da ima wa annal muminina kuma kika mumini shi ya rauna rabbahun bi abu tsarihim yau malkiyamati a lece caye bi iyayen funyan alkiyami kama ya raunar kamara ke mina ele china lailatar badir ya she badiri na layudamu na firo ya ce a fimbafiyanci liya mumini ji a litoyi caye bai yayin fo alkiyami a litoyi caye bai kiyan eh. bai yayin foyan alkiyami ki dalilin gannan Allahu subhanahu wa ta'ala gan lahum ma fi fiha wa ladai ladaina mazid e e na ji ina na ajiya jina ma je bide mazidi babu a nazar ila Ya dal-karim yazule e fiskan yace annabi sallallahu subhanahu wa ta'ala gan kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna lalle ejimi na e fo alkiyami a a ya kan da bu yace bebe Allah subhanahu wa ta'ala ke gan gan lillazina ahsanul husna wa ziyada zai ji bolobolo na nan a lice caye a maje bibiye ke ziyada babun nabo a nazaru ila wajiyin lahil karim hmm. ezu le fiska ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga innakum satarawna rabbakum lille ya le ya yeye la'ilatal, badri ya she badri la tudamuna fi ruyati ya fi ba fi tiliya e zamai dai jonga wuli tsoyaciya ane diga lan yara ahadu minkum rabbahu hatta yamut e za da ta ce bu na le tsoyaciya na su gajin ajali no diga ne ko zai ji in kariyar rubiya nan a yi jami'a ji jami'a ga wali tuwaciya motar zaji ji ga wali tuwaciya zai di ya bi rafi da ja su ga wali tuwaciya buna kida motar za yi buru da biyan ba kawai ne wani bai zuma gwai na zuku a suke ya na da biyan ba ga wake da tuwaciya ma a da kitabun rubiya ya limamu dara kutuni hadis ne biya kinye wali tuwaciya wani ngafiya gabo a ke da kitabu rubiya ko kitabun nazari ila wajen layi ta'ala ya al'imamul al’ajirri ya kiyar kibo yanayin ya tsoyo al’imamu ibn al’ayyar makarshe ma karshe littafiyan hadil arwa yau na bayani daga ganye ne ya tsoyo gaskiya ma nifin ce kuma bayanin zai ga wa alitsoyo ce ya da ke laji hujjan a ganin musawa gan wuli tsoyo ce ga rabi alini an zuri da ya kato ce duwa miliyoyi a magatsoyo ce tarani wa lemiya a to nan babu wuce na fi littabi na fi yara bada sun ya tare da na wa mun ta e ba a kika ne wannan ji na fi littabi da allan da ili na fi amma wa ga hara bada no ci na latu ne ga ya cinye jimi na jo yahudi ga a gayi egitsocewa magayi zai tsocewa nan amma ga halittu alijanna ce ce to kul in kanat lakum darul al'akirati ya ga ya ga ni alijanna ya gawo khalisatan ya gbaji bambe jama'a ke ne fatamanna wal mota yin kuntun sadiki e ba ga ya le su ya bai je da aljanna wuce su ne ya ga eh, gaskiya nan hmm. ce ce wallan ya tamannahu abadan wallan a dikiya Ali ta maniya a baga a abadan har abada in gwani yallanci na har abada muke ciwo na bi amma ya fi alkiya mi gabe da bi a sai yi baga a lata ga kudanin gala sai ga kalu ya malik da ya da ala na rabuka kala innakum maki suna a ga yawon maliku eh, eh, baga sai ciwo la ya wu ga to ya shi bofi ya buga wannan jinafi lita bidiya ga mala ibnu maliki ibn maliki ka fi ne ga alkafiyatu shafiya na wujen alfiya biya ban biya alfiye ne eh, littafi ne ga alkafiyatu shafiya kun labaiti bai gan wa marra annafiya bilan mu'abbada fa qawlu gurdudu wa siwawu faduda wa man zana ra annafiya ngele ga annafiya bilan yallan yallan yala na fa qawlu ya zan wancan rududu ya wasu wa fasu da ya ganin majina ne ga da Za zane shi le ganin yi na fili tabidi nan a gai abul qasim jarul lahi zama shari joye gwanin mutazila yau in ci aki da yan mutazila mun ci labiya kun gauga ji na wuce ya fi fasara qur'ani Allah kiyaye e bugo mu'mini jali to yake fa alkiyami so fina shi mai gagan wa le to yake daga jona su ma mi kan Allah kiyaye mu mm-hmm. mu'minin mai da imani bi anna nabiyana muhammadu kida bi anna nabiyana muhammadan sallam khatamun nabiyina wal mursalin kida annabi muhammadu ga annabi yanzu magonga mai tuciye karshe nan ga annabi ya karshe wala ya yasihu imanu abudin imani zama ta zuwa, hatta yumina bi risalati suga imani ji bi sakon annabi muhammadu wọ́n ṣàhádà bí nùbúwọ́ ti umarke ríjí bí annabci ya nabi muhammadu bayani anabi muhammadu sa sallam nga zai dai falaga tacin halitta ya bata nan anabi ga ana sayyidu waladi adam bila fahar min gayi nusa ya ga anabi azin bata maji fari ne jan ko yau ko anabi muhammadu na nan nga ta ci tufi halitta bata inni rasulullahi laikum jami'a mai tuciyar so ya be baye ni o. nabi muhammadu na na zana zanen a kagwa alama kabul mamudi ya fa'al kiyami nan wa min al fata jabi na filatan na sayan ba sa karabu kama kaman mahmuda a nabi muhammadu na na ceci wuli ci ma ya tun a nabi latu ci wa rafa na laka zikiraka ya tuye wa yula tu ce ma ya gbanya a nabi sa sallamili alam nashrah laka sadrak anabi mai ga yin tunye ma waye jiyawo wa ma yanzu ku hadil hawa in huwa illa wayuha sai ki mai ke gwa anabi ta wallahu yasimuka minan nasi anabi maje sunna doku anabi gan wi muhammadu wi mahi wi hashiru wi aqibu wi nabi rahma wi nabi tauba anabi na dai mun sai ki laye ni wuce shi la da jigo gali ani nan sai ta ni tufi zan ani muhammadu mun untu so so kuntu bi je ba ta aluma pa ani bi pa ku fe to tufi aluma ji kawai nusirti bi ru'bi masirata shahr sai ta annabi ya nasara bi dowaye da da tsani annabi ga mu da gun zaji ne ci ba ni kamulo ne ba ya tsani da tsafin zaji yunci a ta fe ji to dukiya lalace be waje ilati al'ardun masjidan wata wura ke wulafi masallaci a biyu da na ilili a na biyar fayan ji zaɓi ga misalin na sanwa da coca ko da na ji sallafi nan amma al'umma su kin bata yi masallacin da gwamma zuka ta gangani bai babu yan shekwa ta yan ya bi ba da ya gogani gazando na gaji sallah masallaci su biyu na da ya sallah ga waliyan na sai gamanin al'ardu kullu masjidun illa al-maqbarati wal hammam a kuma sashi sufi yana ji su suna wani nan ya buga wale gan annabi eh, da ya fala sarari eh ji madaba na sakwa ta annabi nan annabi muhammadu ga annabi karshe ma kana muhammadu ba hadin rijalikum walakin rasulullahi khatamun nabiyyi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mine na sakwa tauna alumu ne kene ma sun ya nan wuji mi gogun ne ga ne khususi ya ni bi in za je la nu tole ya ni bi unga ba ni bi guji an guji an ma ji ramu ya ni biya amma zan do ne jan ni biya na ramu ya ho wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi in arada an-nabiy a khalisatan laka min dunil mu'minin in za je ne mu'mina cha minu tole ya ni bi na ni biya gugu problem ni khususiyan ya nabi annabi sallallahu alaihi wasallam wuji zagiya wo wa yi waliya so ko ga yi waliyin falamma qada zaid minha wa taran ka kuna zaid ugade zainab bint jahshi na zawajina ka yula fawawe kalla yakuna alal mu'minina haraj wani ne fata ko yayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi dai mujiza shi ko mini uba alqur'ani dabo na bata wa ke ji gudu ya tiya annabi ba annabi ga la ta turune kama taratin nasara isa bi maryam e ga biya katu e fi do mi ke na mission je tiya annabi yan zina annabi isa na ma inna ma na abdu mi dai wuce ga daga abdullahi rasulu annabi wani ga annabi yanzu mago wala imanu jibi annabi iman jibi annabi ma sun ga tasdiqu fi ma akbara lawa ya gaske ne waya labari nan ko hmm. ta'atu fi ma amara wala notu muniya annabi yana waji foro nan wa tasdiqu fi ma akbara wala annabi ya gaske ne waya labari nan wakiti na kuma na hannu wa jira yana ne diga kana wala biya bi wallahi layi labi ma sharawa ma ke jibuta ta ta sai na gabi da shari'a ne sa sannan mu na bata da mini yake bo eh hmm? imani da nabi sallallahu alaihi wasallam wa magadi celle ba ibe tsoye ga su kuma tuci fahimta na za tun fi shayin faru duhu ila hmm. Allah wa rasul can celle ba igadi yayo da tun so ko gani be tuci wi an mutu so ko an mutu a nabi ya fi Allah wa fi rasula ina nabi galla wani gaji wago ko hmm. wa ma ta kuma rasulu fa ku zo ina tuci galla ne gaji yago ma na kuma no fonta ne nga gele biya be ne gaji biya biyu ya gaji ya mito ale be le boye le de bawo wa yantu si u ta tadu ya gaji mito ale bi ya gaji bawo e bogo bawo kan dondo wai dazan da biya nabi biya sahabi nabi shi yan doro ne zan do tiga ga gwaji ne umaliye na anabi gane banin umaliye na sahabi anabi ji fahimta wa banin yana fi a sai yi mun fi na zama kuma na agwa kuyo ko mm. wa anabi citacin wai wawa ne di gai miyewe wawa ne di gai giyewe wawa ne di an yi bata la yuminu ahadukum idza zamini yebo ne imani wa gumina hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in sai wa wami ne di gai kita yi yu gai manchu gazan yi bata kai wa ne di gai kita ciwe e ganya ne bi lashi jo yayin na rayuwa ya wani ɗaya e, ganya bi lashi zo ga na yi waye wani ɗaya e, ganya bi lashi zo na yi manci waye wani laiwa in ji hada ka litu shi ka bi ma laisa na ka bi ilimin falatu ti humo na magayi lata atali makhlukin fi ma fiye tilhaliki e lamito alita kiyen lembayin so ya ci buwa ba nan man gaje matsayi tuna bai lamar da cide matsayi na ya bane wale gan ba wa alibi wala lami tuna kun ga lale ba wa alibi ba ni wale wa ga wa ga wa ya bune so ko be tushu matsayi wuce afi la cin daga egbe gbayan obo ya bo kibo mu ce lale ba ku yo ku mm. ga mala jimo ne zagaje tsombayan sun na na jimo na alusta yawo na gadon nan wa malai ngai lafiya daga sunna wuce waje abile zai je wuna fike ya cuyin nabo ebo ewowa bi zatiya ewowa ebo yin soko betu cuyi mutu kai lale soko betu cuyi ba suku wale ya cuyin nabo wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ga waza wa ubo soko wa an yakra an yauda fil kufri ba da iz an kaza wallahu minhu kama ya an yi ku zafa kuyo ko mm-hmm. ne bata da min taki ke shari to annabi muhammadan rasulullah zando ne ga gan ya nabi zuma ne muhammadu wani gamanin sun inda gwa ne tana ci nan tulaiha sajjah mm-hmm. musailimatul kazzab ahmad gulam nan da dalu ne ne kene bata ta zawo shi kiyo aliba wa aliba gama na mazu zandun doni gaji ijiya wuyen nubuwa zuma ni mu na gama nuro ma kana muhammadu a ba hadin mirjali kuma na kiran sawa khatamin nabi a nabi ga hukunci matibiya nubuwa nga ya nabi ya karsho a nabi ga la nabi ya ba'adi aji a nabi zuma ni buwa mu ji gane ko mm. alif za su ga kami alkiyami na bi da kazzabu na dajjaluna gama na suci shi na ja sai ga ya nabi na gama na masu ya bugu a nabi gaya ga anabiyan karsho ya zo la imanu jigan gani bi na ne wajen gani ko ya zama a bai shiga wanda bukata shari'a nabi muhammadu ya ke na hadiru da bukata yin shari'a nabi musa na a to nabi musa ta fi khadruwa ko ya bugu zanduwa yuyi amma a nabi muhammadu kun inni rasulullahi ilaikum jami'a Allah wa alam insha Allah ta barwa ka yau anai ga daidai nan Allah ba mu lada anai ga cin nan Allah ga farta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik inda gwazabi e ganyo ko gyara ko karin bayani na